na kai masa ramadan basket na kai masa kayan sallah in fact ina shirin masa ɗinkin sallah wow ina tausayin sa sosai da sosai saboda ni san nake yi kina budurwa baki taimaka sauran ki ba za ki taimakawa wani business din kike assalamu alaikum suna na abdul gaiko zan sanin sunan ki suna na rahama rahama ke yawan nagarin shi ok mhm. shekara kina mm, tara ƙarya fa <laughs> ya zai yi ƙarya sha ok ke girman jiki ne da mhm. ki yanzu a samu budurwa babba a zo a ce mata samarin ta nawa ya idan maka saurayi na ɗaya eh, ai kamar maka ƙarya ne saboda eh, to ai na san samarin na kina da shin san miki samarin ki na um, kai talatin nawa kika fi so <laughs> guda ɗaya na fi so ya sunan shi hmm, Idan kana ji kai ka san kanka ban gane ya san kan shi mana ni ne gane da zai gane sunan shi <gasps> hmm, sunan shi mr mr ya mr mr me m din yake nufi mascot r din rahma ya maso rama? ya ka miki ramadan basket a ni ka sai ina tausayin sa kuma ka shi haka ina business ina neman kuɗi bai kamata a ce kuma zan zo wajen kayan shi ba alright mhm. to shi fa ke kin kai mishi na kai masa ramadan basket na kai masa kayan sallah in fact ina shi ne masa ɗinkin sallah wow ina tausayin sa sosai da sosai saboda ni kan nake yi kina budurwa baki taimaka sauran ki ba za ki taimakawa wani business din kike na sai da dogaye riguna na yan mata na slippers haka irin wayannan Ya irin waɗannan na Oke. kuma kina sai da su da tsada ko da araha <laughs> ai nake maka tsada tsada kuma za a yi tsada araha sosai don saboda zan je zan siyo yadi da tsada in zo in sai da shi kuma da araha karin bayan na ɗinka za ka gani na yi su kuma sosai har su kuma wata baya kyau because kici kin sai bayar 25 amma kina yi mata sawa ɗaya yadin zai ta yiwa yana cicirya amma idan kika sayi wannan ɗinki shi ke ne sai wannan biyu hk ɗinki highest ɗinki a page ɗina inda aka duba stitches by rahama riguna kala kala ki to ni yanzu zake bani kyautar riga an ba budurwata ko <laughs> a bai kamata ga kiran ba ka ka ba saboda mu bana so ana sayo budurwa abu ana ba abu budurwa abu gaskiya to ok ba kya son maza su siya kenan kin fi son mata su siya na fi so su siya su kawo musu to su siya da kuɗin su ok ba kya so su sa yanzu kamar ni yanzu na so na siya ba kya so eh. saboda kan na to kuma idan na so na ba sista na mm-hmm. ko mom dina ko eh, wani a ah, no mom mom za ta saka irin kayan nan ne yawa na mama na daga dan ta girme ni oke budurwa ce ke sorry wai budurwa sorry like irin ba ta da babban jiki karamin ciki ne da ita kuma kika ganta mm. irin sloping haka yawa irin ma ku sloping eh ita ce <laughs> sannu abdul fansto <laughs> wallahi sai gani wani abu nake yana ta trending kawai mutum da ya yi fasa sai ga an sa anas fansto me me anas mago fansto yanzu eh. mu ci gaba da um, yanzu misali mm. sai aka zo aka baki dubu miliyan goma mhm. aka ce ki raba mutane mhm. aka baki miliyan goma nan kamar nawa zaki raba nan eh gaskiya abin da zan iya raba a nan shi ne kaga na farko kamar ni ma ina da bukata mm. akwai yan gidanmu gida bai koshi ba za ka dauka ka je ka ba mutane Oke kina nufin like. Ba wai irin san kai bane ba. So abin da ya kamata ne ne kamar irin bai kamata a ce ɗauki kuɗin na ijiyar raba a waje ba kuma mu muna buƙatar shi sai da in shi mutumin ya faɗi specific mutane da ya ce na su a bawa. alamu dai ba ya rabar ba. mu ban ci haka ba ka tsaya ka fuskanci ni kawai ɗan gida zan yi bawa. ok um, tambaya na gaba mhm. zan miki tambaya mhm. waye mm. a hannun wa ba ware ya karɓi shugaban ƙasar nigeria a lokacin alinu ba dogon ja ba a hannun wa buhari ya karbi mulkin nigeria a hannun waye kamar wannan mutum mai sa wannan ce kula ko is like kamar shi lokacin ya sunan shi ah, uku tinubu ah. a yunwa nake ci good luck yunwa nake <laughs> alright waye ba waye ba wa ganduje gwamnan kano hannun waye karba Hmm. <laughs> <laughs> ka sorry sorry Kina iya kano ki sani ba duba irin abubuwan nan nayi kokari fa da na iya an samu wannan na Najeriya din. To nagode. Tashi Hannun kwankwasa ba.